Abokai matasa barkanmu da yamma barkanmu da sake saduwa a cikin wannan labarin matasa na ɗakin magana kuna tare da Samira Rafi da Kiya Arimi. gwara ta kiki ya dai? Gam gam ne Mira da me kika zo mana yau. Za mu yi magana ne game da muhawarar taro kan harkokin kasuwanci da aka yi a Jami'ar Abdul Muni da ke Yamai. A cikin takaitaccen rahoton namu za mu yi magana ne game da matsalolin tattaunawa tsakanin ɗalibai kurame da iyayensu. A ƙarshe kuma sai filin wasanni. kora ɗalibai daga Jami'ar Ado Muni da ke Yamai sun gudanar da taron jama'a kan batun kasuwanci a ranar Talatar da ta gabata. Haka ne Mira ga ɗaliban sakon da ya shafi harkokin kasuwanci ya zo daidai idan aka yi la'akari da halin da kasuwar aiki ke ciki a na Olivier Asorbabi. Taro bisa harkokin kasuwanci a balbalin ɗalibai ya gudana ne a hidin amadu Bubakar da ake ma lakanin Plus Abe su da dama suke ɗaliban da suka halarci wannan gamuwar. wadda ta ba da sharfin taron Nana jubi mai kula da tsarin ba da horon kuma 'yar majalisar dokoki ta ƙasa tamkar wani guri ne da ya samu cin nasara. Na zo ne in tada su da kwana domin a matsayinsu na 'yan ƙasa su tashi tsaye don kasuwanki mu ya yi ƙarfi. Da fari komai ya kulle musu ne. Ya kamata su zamna su yi nazari su san inda sun ka hito domin su san abin da ya kamata su yi a gaba. Malarta taron na ganin da wannan fusa'ar ta kawo masaniya sosai haka dai Ali la Usaini ɗalibi a jami'ar Abdulmumni ya faɗa. Na rike abubuwa da yawa ta hanyar wannan muhawara da ta shafi kirkirar masana'antu. A nan Nijaban ba abin mahimmanci ba matasa ba su ɗauka aniyar kirkirar masana'antu. Kowa yana son ya shiga a cikin ofis ko ya yi aikin gwamnati. Abin da mai muhawara ya bayyana yana ƙara ƙwarin gwiwa yana tayar da matasa daga barci. Dangance da matsalar samun abin yi ga matasan mafita da dama aka shawarta musu a ciki akwai batun harkokin kasuwanci da ke kan zaɓaɓɓiyar turba. École Parrainage et Action de Développement EHPAD Niger ne suka horar da matasa talatin masu fafutuka a yanar gizo daga jihar Doso ranar Asabar. Wannan horon zai taimaka wajen inganta shugabanci na gari da kuma karfafawa matasa cikin harkokin jama'a a matakin ƙananan hukumomi ta hanyar fafutuka. Muktar Hamisu, manajan ayyuka a EHPAD Niger, ya jaddada cewa hanya ce ta tasiri da kuma sauyi a lokacin da ya hira da Ausi Abdurrahman. Matasa sun fi karkata ga ga amfani da kafafen sadarwa na zamani da hanyoyin na'urorin zamani wajen samun labaru da yada su. Tsari ne wanda yana iya bunƙasa jagoranci nagari da demokaradiyya da kuma tasirin siyasar jama'a bisa wannan kafafen sadarwa na zamani. A yau ta hanyar wannan kafafen sadarwa na zamani ana iya yin abubuwa da dama a yi tattalin ci gaban zamantakewa da tattalin arzikin yankunanmu. Don haka muke so mu ƙara wa matasa sani ya za su yi wannan aiki mu karfafa musu gwiwa su san bisa abin da doka ta yi tanadi akan batanci bisa yanar gizo saboda muna son su yi amfani da kafafen sadarwa na zamani wanda hanyoyi ne na kawo sauyi keke a halin yanzu a jihar agades a matakin zamantakewa an shaida da asarar ɗabi'u matasa sun kai al'umma ƙasa ta hanyar watsi da dukkanin ka'idodin da'a haka ne mira dangantaka tsakanin 'yan mata da samari ta ɗauki wani sauyi tana mai nuna shakku kan kyakkyawan kyakkyawan halayya na baya anise karim ya shirya wannan rahoton a can dauri soyayyar masoya ana yin ta ne da sa idan kulawar uwaye kamar yadda muhammad bilal bafade a fadar mai martaba sarkin abzin ya shaida mana lokacin da in ka ga yarinya kana so kana iya zuwa ka yi fira ana iya shanya maka tabarma ku na ku yi fira tana can kana nan ko hannunta ba ka kamawa in abu ma kake son ka mata kyauta in ka kai sai dai ka aje bayan ka tana iya ta ɗauka kamin Allah ya ka zancen arne amma yanzu kumya babu ita da asha sai ka ga yarinya in ta fito ta da almuru ta ta wurin namishin sayar da ta mai dokanta mun yi mamakin wannan abu a wannan lokaci matasan wani gani suke ma wannan al'amarin a gare su wannan zamani ya wuce muna hita tare ba kamar da ba inda sai ka zamna gida ka hira nesa da nesa wani bi a gidan shi ma nake kwana kuma ina jin daɗin wannan rayuwar saboda tana kusantar da ni da masoyina alhali ko a da tamkar kasu ne saboda muna ƙarƙashin kulawar uwayenmu duka wannan aiwatawar da matasan ke yi yanzu kamar zaman tare ɗaki guda da kuma ɗaukar juna biyu na gaba da fatiya sun taimaka ga lalacewar aƙidodinmu. Tattaunawa babban kalubale ne ga wasu iyayen yara ko rame. Tattaunawa da su ya zama wata babban matsala, hakan yana sa ba su samu su bi diddigin karatun yaran nasu. Tsarin kare hakkin dan Adam yana tallafawa waɗannan iyaye don taimaka musu don tallafawa ƴaƴan nasu wajen karatun su Ga rahoton da Habibu Garba ya shirya. A makarantar Hassan Banaba makaranta ce ta musamman domin ɗalibai kurame da bebaye su 120 daga firamare har zuwa kwaleji da aka rarraba ajin sai e har zuwa ajin katriyam. Wasu uwayen waɗannan 'yan makaranta na na cin karo da matsala ta maganar kurame domin aikin sa ido na karatun ɗiyansu. Dalilin wannan ne daraktan makarantar Shebo Audi ya yi kira da babban murya. Koyarwa yanzu ko ina ana maganar iyaye da makaranta. Idan yaro ya zo makaranta da mahaifinsa yana ɗora tambaya, mu kuma mu ɗora tambayar me yake cewa abin da yake wakana kenan. Yaro 'yanci ne gare shi iyaye su yi magana yarensa ya gane abin da suke cewa. Ilimin 'yanci ne ga kowane kowane ɗan Nijar don girmama wannan doka ce yasa ƙungiyoyin kare hakkin ɗan Adam suke horar da uwayen 'yan makaranta kan maganar kurame. Misalin ƙungiyar ONG Murna Yara da ke ɗaukar nauyin yara da ke fama da nakasa Rahina Sunna. Game da abin da ya shafi shiga makarantar yara kurame ana murna yara. Muna da hanyoyi da dama da mun ka ɗoka don mu bai ma uwaye yara kurame horo. Kuma akwai gamuwar da muke yi tsakanin masu karanta suwa da uwayen yara. Kuma sun buɗe group na WhatsApp na uwaye yara kurami. Ibrahim Isufu mahaifin Nadia da ke ajin CUN ya amfana da wannan horo. In ta zaka gida ba na yi mawadancan wanda suke ji ita ma na ta daban nake mata. Mun samu an karantashe mu kamar shekara biyu ma suna gada mana kuma sun ba mu exemplar ma muna zuwa gida muna karantashe su. Ni a dabi ma ba imaman mata ma magana bisa ga wannan ina samu mata magana kuma har ta gane sosai nan wurin ba ci gaba. Duk da ci gaban da aka samu har yanzu akwai aiki domin ƙara ƙara kyautata bukatun waɗannan ɗalibai. An buga gasar zakarun Turai a wannan makon bayan Munich Juventus sun tsallake Liverpool da Ajax Amsterdam a yanzu a zagaye na goma sha shida. Barcelona ta sake gano kalarta a Kiev sakamakon matashin dan wasanta Ansu Fati. Lille wanda a ƙarshe ya ci Seliva da ci biyu da ɗaya. a nan muka zo ƙarshen labarinmu na yau da za ku sake saurari bisa kan lambar uku biyu biyar tare da ectel ba tare da kumbiya ko da labar.